ko da Mr. Karim Oluwashayi ya musanta zargin da ake masa a lokacin da hukumar ta EFCC ta gurfanar da shi a gaban wata kotun Lagos da laifuka biyar lauyan EFCC Mr. AM Ocholi ya gabatar da shaidu da ke tabbatar da aikata laifukan a ranar 29 ga watan Yunin bana wanda ake zargin da ya bude akwatunan aikewa da karban sakonnin email mai dauke da sunayen Jeff Session 54 at gmail.com da kuma wani mai suna Kambela Lane 390 at gmail.com inda yake amfani da wasu wajen aikewa da wasiƙu da neman kuɗi daga jama'a da sunan taimaka masu ko kuma samar masu da wasu alfarma a Amurka a cewar lauyan na EFCC Mr. Ocholi laifin da ya aikata ya saba sashe na ɗaya uku cikin baka da sashe na 68 ba cikin baka na dokokin yaƙi da damfara ta shekara ta da 2006 yanzu dai alƙalin kotun alƙali oyindamola ogala ya ba da umarnin a ci gaba da ajiye masa ɗan damfaran a gidan yari har sai ranar goma ga watan satumba domin sauraron bukatar ba da beli idan ya cika sharuɗan kotu a kasari waɗanda ake zargi da aikata laifukan fo wannan ko yahu yahu boys ne na alakanta ayyukan da suke yi ne da rashin aikin yi bayan kammala makarantu daban-daban a fadin tarayyar najeriya to sai dai a cewar malam haruna mustapha wani matashi ya Ace ce ko kaɗan wannan ba hujja ba ce to wanga abubuwan da ke haifar da wayannan fowana a tunani na gaskiya shine rashin godiya ga Allah da abun da Allah ya yi ma ba za ka gode ba kuma ba za ka tsaya wajen da Allah ya sa ka ba za ka zo ka yi da irin yan wanka yan wanka da ma suka samu ka tsaya ka bincika ta hanyar alheri suka samu kuɗi ko ba shi bane kai dai ba ruwanka kai ma kana so ka zama irin su yaya za ka yi daya da irin su irin wannan abubuwan nan da mu muke yi matasa gaskiya bai dace ba irin wannan hari da yan yahu yahu ko 419 ke kaiwa manyan kamfani kamfanoni da ma cibiyoyin tsaro na kasashen duniya daban-daban ne ya sa ko a kwanakin baya sai da babban kwamandan askaran sojin amurka da ke afghanistan ya fitar da sanarwa ta sa ta facebook da ke karyata wasikun da ake rabawa na neman taimako ga sojojin da suka jikata a yakin da amurkan ke yi a afghanistan inda ake aikawa da dubban wasiku na neman taimako na biliyoyin dala da za a taimakawa iyalai ko kuma sojojin da suka samu rauni a ƙasar ta afghanistan to kowane ta'annaci irin wannan almundahana ke yi wa tattalin arzikin kamfanoni da kuma kasashen duniya dr dagda muhammad kwantugura wani masanin tattalin arziki ne a najeriya zamba ko satan dukiya ta hanyar duniyar gizo yana ma tattalin arziki illa ba karami ba musamman za a ga cewa masu zuba jari a najeriya su waɗannan masu zamba ta wannan hanyar satan za su za gabatar da kansu kamar jami'an gwamnati ne na kasa ko su wani abu kasashe masu tasowa irin Najeriya. Baban Yaji Brown, Murai Amurka daga Lagos.